Jama'a Assalamu alaikum sannunmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci da muke kawo muku shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International RFI. abokinku ne michael kudisin ke muku lale marhabin a cikin wani sabon shiri wanda cikinsa muke kawo muku amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraronmu suka aiko mana sai a kasance tare da mu tambayar da zamu fara amsawa a shirin wannan makon ta fito ne daga balasa idu daga saminaka jihar kaduna najeriya ya ce wai menene ya sa saudiya ta zaƙe a kan yaƙin yemen kuma me yasa yanzu ta mika ta yin tsagaita wuta tsakaninta da 'yan tawayen huti na ƙasar alama ce ta wannan yaƙi na dab da ƙarewa to bala a game da wannan tambaya taka mu na kaduna a najeriya aminu sani sado ya gana da malam ibrahim gwandu malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna watan kaduna polytechnic kuma mai sharhi kan al'amuran siyasar duniya gahirar tasu shi wannan faɗin na yanzu a yemen ya faro ne daga guguwan neman canji da ta tunkaro a ƙasashen larabawa a 2011 wadda ta fara a ƙasar tunisia da ake kira wato arab spring da turanci daga nan wannan fitinar ta yadu ta je ƙasar masar ita ce ta yadu ta je libya da ta sa aka kashe tafi ita ce ta yadu zuwa yemen ita ce ta yadu zuwa eh, syria wanda yake har yanzu ana fitina a syria ta ma je sudan to ta shafi kasashen laraba da dama suna neman canji canjin gwamnati da canjin tattalin arziki da canjin rayuwa shi wannan fadan da saudiya ta shiga fuska biyu ne su 'yan tawayen nan da suke eh, yemen da ake fada da su ana zargin cewa 'yan shi'a ne su ne 'yan huti yan hutu ɗinnan wani ɓangare ne na shi'a da ake kira zaiti to kuma suna da goyon bayan iran kamar yadda ake zargi saboda haka akwai takaddama mai karfi da gogayya tsakanin saudiya da iran tun da lokacin 1979 lokacin da iran aka yi juya hali na musulunci a iran su kuma iran suna kokarin su ga cewa duk inda ake mulki irin na sarakuna din nan su ga cewa an kakkaɓe shi an shimfiɗa mulki na zaɓe amma a shugabancin malamai na addini na biyu kuma a shugabancin malamai na 'yan shi'a sun zo da aƙidan a yada a ko'ina ita kuma saudiya tana kariyan kanta na ganin cewa kada wannan abin ya zo mata banda wannan yemen din nan suna da iyaka da saudiya wanda ya fi kilomita na 1500 iyaka suke saboda ku suna ganin da abin da shafi yemen din nan kai tsaye zai shafi su kada mu manta ƙasa iran ba ta da makiya kamar ƙasa iran ɗan amerika akwai takaddama mai ƙarfi tun da aka yi wannan juyin juyin hali tsakanin amerika da ƙasa iran ba jituwa saboda haka ƙasar saudiya kuma ba ta da ƙawa wadda suke ƙawance na tattalin arziki da na soja kamar amerika saboda ka wasu suna ganin cewa a'a ai amerika ma tana amfani da saudiya ne domin a kakkaɓe ƙarfin faɗa ji na ƙasar iran a wannan yanki to waɗannan abubuwan guda biyu su suka fi karfi ga shigar saudiya wannan yakin a yanzu me yasa saudiya eh, take karban ko take koyon karban eh, ta yin tsage ta wuta Eto, eh to ka san bahaushe ya ce dan hakin da karina shi yake tsone maka ido lokacin da saudiya ta shiga wannan yakin sun yi haɗaka da ƙasashen kusan guda ƙasashe guda takwas na yankin gulf da ƙasar masar da ƙasar sudan har da nan yammacin afirka wato ƙasar senegal ta shiga cikin wannan ƙawancin ƙasa takwas suka gurin suka goyi bayan saudiya suka ba da makamai suka ba da sojoji suna ba da kuɗi domin a yaƙa saboda ka su a tunaninsu ganin ƙarfin soja musamman sojojin sama wanda saudiya take da shi da gudunmuwa da take samu domin akwai ƙasashen da suke bata gudunmuwa musamman ƙasar birtaniya da faransa da amerika waɗanda ke ƙasashe ne masu ƙarfin soja a duniya ga wannan gangami da suka hada suna ganin cewa abu ne ma wanda cikin sati ɗaya sun gama da shi a sha biyar sai yanzu ya kai su har a halin da ake ciki sun kasa gama da mutanen nan mamako ma banna suke musu mummuna suna harbo musu makamai masu linzami suna amfani da jiragen sama waɗanda ba su da matuki su zo su kai hari a cikin ƙasar saudiya su koma kuma daga biyar zuwa yanzu kaga gana magana shekara shida an kasa gama da su abinda ake mafarkin cewa cikin sati ɗaya ko sati biyu an gama da su to wannan shine saudiya ta ga cewa fa yakin nan ba mai karewa ba ne kuma ka san yaƙi komai karfin ƙarfinka aka ce kana yaƙi tattalin arzikin ka na rugujewa kuma banda wannan duniya ta zura ido kasashen duniya suna allah wade da abin da ke faruwa to waɗannan dalilai dai dalili na farko na diplomasiya dalili na tattalin arziki na kansu dalili na uku yakin nan ba mai karewa ba ne dalilin da ya sake ne ita saudi yanzu take neman a sasanta to kana ganin wannan sasance idan ya yiwu zai kawo ƙarshen yakin kenan eh to muna fatan haka amma sasanci da 'yan waɗanda suke tada ƙayar baya a yemen shi kadai bai isa ba idan sasancin nan domin wannan yaƙi yaƙi ne wanda ya haɗa ƙasashe da yawa waɗansu ma a ɓoyi saboda haka idan za a yi sasancin nan dole sai an faɗaɗa shi sai ƙasa iran ta shigo ciki sai ƙasa amerika ta shigo ciki da ita kuma saudiya haɗin gwiwa da su waɗannan 'yan tawayen idan ba haka ba wannan yaƙin ba zai ƙari ba. wanda kake tunanin shi zai yi ma wata kilishi zai saka ka cikin kunya zama na duniya a bishi banda sauri mai saurin zaka dadda shi a hanya zama giya ta kan hanya ce sabuwa fyaɗe yaro ki fyaɗe mar kunya me yayi zafi ake so a yi gasgani sun manta rabu ne tambaya ba kogi kadai ba har da ruwan maliya na tabbata bayar da za su yi da ni iyakaci yi su saka ni in sha wuya a gaye da nazifi a sananik da wannan waka mai taken dan marayan zaki muna fata mai tambaya ya gamsu sai kuma wannan tambayar da ke cewa ganin yadda ake ta samun matsaloli masu nasaba da tsaro a sassan afirka musamman afirka ta yamma da ke fama da 'yan ta'adda an samu waɗanda ke cewa menene amfanin ƙungiyar tarayya afirka da ƙungiyar ecowas ta yammacin afirka to shin akwai abin da waɗannan ƙungiyoyi za su iya yi wajen kawo zaman lafiya a yankunan la'akari da makasudin kafa su ana iya cewa sun gaza tambaya ce daga safiyanu hassan fagi a jihar kano najeriya to a game da amsar wannan tambayar gazantawar wakilinmu muhammad sani abubakar daga abuja a najeriya da farfesa muhammad usman shugaban tsangayar hulɗar ƙasa da ƙasa ta jami'ar Bayes da ke Abuja. Profesa idan aka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa a musamman yankin kasashen Afirka da wanda muke gani a Afirka ta yamma a Najeriya na fama da Boko Haram makwabtanta da dama akwai matsalolin tsaro nan da can. Ƙungiyoyin nan kamar ECOWAS da da AU matsalolin ba su kai su yi irin wannan yunkuri ba ne a gaggawan dakatar da matsaloli najeriya ma ba za ta so ta yi ba babu ma wani shugaban kasa da zai yadda wasu su zauna su ce kun taɓarɓare kun gaza gwamnatin nan ta gaza ga munan za mu zo mu kawo ɗauki saboda munin bai kai haka ba ne munin bai kai haka ba na ɗaya kenan na biyu su wa'ina hafsan sojoji na ƙasan ba za su yadda ba saboda shigan wa'innan kasashe ya zama kasan ta gama rugujewa gaba daya gwamnati ake nema ba mu kai wannan lalacewan ba kuma ka duba fa muhammad tattalin arzikin kasashen nan ya yi kasa da yawa da wahala yanzu najeriya ta sake yin abin da ta yi a liberia ba zai yiwu ba ba ta da a wannan arzikin saboda shi harkar tsaro ba a taba bashi kuɗi a ce ku je ga miliyan dubu talatin ku yi aiki da shi ba aljihun gwamnatin kawai yana buɗe ne a koyaushe ko a jihohin nan fa a ta ɗiba kawai ake ana son kawai a ga zaman lafiya ne shi ya sa ma wani lokaci yake kawo rashin tsaron muke tsokaci wasu wanda suke kallon abin suna suna sukan abin cewa suke saboda irin makudan kudaden da ba a kirgawa kashe su kawai ake ana dai neman zaman lafiya ne kawai ko ta wani fanni ko ta yaya ko ta kaka kuma ba wata kasar da za ta buɗe bakin aljihunta a yi ta ɗiba don a kawo kasashen da ke matsala lafiya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba kai kana da ciwon kai ita ce ta sha maka panadol domin ka samu lafiyar ciwon kan nan ba zai yiwu ba kai da kasan kasanka da kasan cikin kasanka da taɓarɓarewan rashin tsaron yake kai kasan bakin zaren kai za ka je ka tattara ah, mutanenka kai za ka kawo su su zauna kai ka san yadda za ka samu lafiya ah, akwai jami'an tsaro. wannan ta kai mu da tambaya ta kusan karshe na wannan mai tambaya inda yake cewa za a iya cewa kungiyoyi ƙungiyoyi nan wato sun gaza. a'a ba gazawa ba ne suna nan yanzu in ka tafi liberia ko ka tafi sierra leone za ka ga sansaninsu sai dai suna kallo suna ji suna gani zaman lafiya da suka kawo na 'yan ƙasa da kuma irin shirye-shirye da ake a rediyo da talabishin daga nan har wanda ana yi ne domin 'yan ƙasa su zauna lafiya an daina wasu wato furuci-furuci wanda zai tada hankali su kuma babu wani abu da suke tun da ƙasashen sun samu zaman lafiya saboda haka sun miƙa zaman mulki ga ƙasashen nan sun kuma nuna cewa su aikinsu ba zai iya taɓa tasowa nan da nan ba sai shugabannin kasashen da suka hada su sun ce su yi kuma ba su taba magana ba a cikin al'amarin tsaron cikin gidan wa'innan kasashe ba wai a ecowas ko eu ta kasa ba ne munin matsalolin ne ba su kai yadda za a yi hada gamayyan kasashe su shigo ba ai ka duba wa'innan kasashe da aka tura wannan asali ma dai ita au ba ta da irin wannan sojojin ba ta taba kafawa ba kiranta ake aka ce ta kafa ta kasa sai ecowas suka kafa to ecowas kuma su suke aiki kuma duk kasashen da suka zagaye najeriya masu harshen faranshi ne babu na ingilishi to duk da wannan matsalolin najeriya aiko ta yi kokari ka gani da ta tafi liberia ko da yake turanci su suke yi ta yi kokari ta ga duk da matsaloli ta kashe kuɗi ta kashe sojojinta aka mutu ta kashe komai ma aka je aka samu zaman lafiya a wurin to wa'annan rundunar ba kasawa ba ne to profesa muna godiya da fatan shi wannan mai tambaya ya gamsu da waɗannan amsoshi mun gode kwarai to ma da da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba za ba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya turawan mulki sun tashi mun kakkaɓe hannu ba bashi su ne a afirka muke kishi haɗa kai ne yau mai kaushe shi an sami harsa harsashi Allah Allah ya Allah haɗa kanmu afirka muso juna saura Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. a aiko mana da tambayoyi masu ma'ana kuma gajeru ta adireshin mu na imel a arafai hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ku akwai wani magani ko sinadari da ake karkada kwalba ana tallarsa a yankunan mu na arewa da ake kira su kudai wanda masu tallarsa suke cewa yana maganin cutar hayakin sigari da goro shin menene inganci ko haɗarin wannan magani meye asalinsa Tambaya ce daga Sani mai lange-lange yalwa ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya. Wakilinmu na Bauchi Ibrahim Malam Goji ya yunkuro don nemo amsar wannan tambayar. Ga yadda tattaunawarsa ta gudana da Dr. Muhammad Garba, kwararren likita a Najeriya. Maganin gaskiya a kira ta magani ma tukuna mu ba mu yadda ba. Don kace magani kowa sai da ta fito mai take amfana jikin mutum. Yawwa. to sannan na biyu yadda aka ce wai wai kaga ya zama jita-jita abu ne nan ce maganin an tabbatar a kimiyyance ma kenan ai ko ba kuma akwai shaida cewa yayi maganin cewa in ka sha yana wanke sigari ko wato kaman dauda da take taruwa huhu ta sigari yana wanke shi wannan ya zama kawai zugita malarin ji hausawa domin a inda yana yi da mu asibiti ma mu nemi shi tun suke muna cewa kar dinga shan sigari ai damuwa mun neme shi amma sai dai abin damuwa ita ce kaga dan adam na so ya ji abin da fa yana jin kamar zai tamke shi maza maza da yasa yana da illa so ta ya zama talle ne kawai in ka sha sai ka je ya kara ma wani kuzari ma lokacin kaga sai ka don wancan ga har kananan yara suna sha yara suna shan sigari ne yawanci bumu na yara ba su cika shan sigari goro ma da ake cewa yana wanke goro a jikin mutum yara suna cin goro ne babu amarancin kasuwansu daga matashi tsoho yaro kowa da kowa na saya kuma don kuzarin da ake ji da za an sha din nan ne sai ji kamar ai da gaske iya aiki amma wannan duk hira ne kawai domin inda yana ake na faɗa da zu da asibiti ma muna neman sa don mu ma muna neman abin da zai wanke huhun mutum ai da zai wanke eh, eh, taruwan hayaki a cikin huhun nan adam mu ma asibiti muna nema amma mun san babu shi akwai wasu kasashe da suka dan rudu mutane ma'aikatan su sukan je su dan busa musu a cikin eh, hukun su ya fitar da eh, eh, hayakin sigari ko hayakin ma'aikata da suke na charcoal da suke aiki da shi amma domin san mai hikima ne kawai ba wani aikin da yake dalilan nasaroshi su dai sannan in ma da gaske na ke kaga ai akan ce masu shan sigari in za a tuna yan kwana shekaru wajen talatin arba'in da suka wuce sai akwai akwai um, Eh, abin sha haka kamar kwakwara shi soda sai ka ji duk 'yan sigara ka cewa an yi ma 'yan sigari ne ai idon su dinga sha na wanke musu uku kaga duk laye ɗaya ne nisa soda na ya kamata ya ƙara a a kasuwa ne amma su kana ganin soda ne ma gaba ɗaya ma babu ko da ke musan suka kaka duk soda drinks ake kiran su. a wancan shi soda din ne ake kiransa da gaske ɗanɗanonsa ma ba daɗi a baki so duk shi ne kawai da talla to an gano akwai wata illa da yake da ita tattare daga masu mu'amala da shi wannan su kudai ne eh, to kaga yadda suke tallansa kusan korowa ne kashe in kauce mizani a zai ma illa to na ji su masu sadaka domin me idan ka sha kudan duk wanda ya taba shan kudan zai ce maka yana gangara cikin makokoro zai ji ya tanke masa makokoro ya tanke masa harorin murfi in ya zauna cikin sai ya watsake ni sai na kamar su suna don kuma baka duk yin da ka dora ta buga da suke sarrafa wannan abin ba ina nake ganin laifin hukuma kuma kenan to shi ana sai ma mutane sunan magani ne to dole a kira su a kungiyar su a tambaye su aiko yanda ake yi kafin yin su a ba su lasin su sayar shi ma to babu hukuma muna nan zama kawai kara zube ko wani abin da ya ga dama da lafiyar mutane sai ta ɓaci sai a kai gun likita kai likita kuma ba kai daidai ba ce to an baka lasin kai ne kai kuskure ba wanda ya barna daban hukuma ta yi duba ma shi so damuwan damuwa ce babba sosai yawa to mai tambayar kuma har ila yau ya ce an gano cewa shi wannan sinadari na da asali me asalinsa to maganan gaskiya ita ce ka gani dai likita ne a shi sa da zo da aka ce wai an ce magani ne muka ce a'a wai magani ne dai don na magani kaga da mun san asalinsa kuma ta da ma yana rubuce a kimiyyance za mu karanta za mu yi sarrafa shi mu gyara amma ba mai taɓa sai da su kuna da ya tauce maka ga yadda muke sarrafa ga yadda muke gyara ta kaga zama abin nasu asirance to sai da a haƙuri amma gaskiya dole a faɗe ta da ɗaci ba gaskiya kenan me shawara ka ga masu shan irin wannan sinadari shawaran har biyu ne ai na farko tukuna shi mai sha yana da haƙƙi akan hukuma a binciki asalin wannan abin don an san cewa an ka lokacin da ka sha haka ji kaman ya dan daga maka tsikan ka haka kaman wata lafiya ta shige ka sai ka ji wani kuzari ya shigo maka sabo kaga ba akwai akwai ba cikin da zai sa ya zama abin maye ma kenan in ka sha da yawa ko kuma ya rarke ma tumbi amma kuma ta wasu tana sha kai mai sha kuma ai ka tambaya da me ake kana da haƙƙi kafin ma ka tambaya kai kafin ka saya ka sha ba kai kana da kuɗi kana sha kana jin daɗin sa kai ta sha inda ka ga dama ba ba kyau ka san asalin ta zuciya mumi yan jihar makoti ko sun bari a bar ya kara a shaɗi na sanya bakin jini kwaya ya sha yake ta hadin yar wani kwaya ya sha ya huda cikin ɗan wani Allah ya sha sace kudaden Abubakar Sani yaro ɗan Hausa da wannan waka. Da fatan an ƙaru da amsar tambayar da aka yi a kan su kudai. Nan za mu jalin zamin shiri. A madadin injiniya Ibrahim Tukurkefi da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI, abokinku Michael Kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai.